والعشرون في بيان طريق السنة المحمدية في باب الطعام والشراب وبيان ما أحدثه الناس فيه ده بيان أبوان ده متاني سكك كيسا من البدع الشيطانية طريق السنة في باب الطعام والشراب amma tariku sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi babit ta'ami washarabi fa huwa an yaqtadiya kullu wahidin bima kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu fihima shine kowanne gudan ya koyi da abubuwan da annabi ya kasance yana aikatawa. ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم إعطاء الخادم لقمة باوا باوا لوما ذا كوكما مارا لوما أبين كندا aka yi Eh, kai a matsayin kana mai gida to ko yaya kuma official ne na musamman to yaron da ya kawo bawa ne ake nufi bawan da ya kawo a biyo da abu a bashi hmm? mata a masu hidima a laborori kenan eh ana iya yi musu haka duk da amma aika ga su suna da albashi amma bayan ba su da albashi yayi yi amma sai dai ba mi a filmi a ba inda wacce ka ɗauko ta yi wanke-wanke ta dafa abinci ta yi menene sai da aka tsallace da ita kaza ya yi to wannan in an yi kyautatawa ne amma wa shi bai da albashi إيتاء الخادم لقمة أو لقمتين إذا جاء بالطعام wannan kansa na duban لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه إن بيزون الدشي سكة تاربا فليناوله لقمة أو لقمتين kaga مسلم musulunci kenan bauta a musulunci ba bautar yanzu mutane da za a dawo inda sun san me musulunci za su ce a dawo da bayi irin da musulunci tunda mutum yana da bai iya ci da kansa sai dai je nan gidan ya zauna an ga dama a kore shi amma yana da wurin mai gidansa kullum za a yi abinci zai ci abincinsa a sama sai ya koma ce haka au akalatan au akalatai fa innahu waliya ilajahu saboda shi ya jibinci dafa shi wamin min sunnatihi sallallahu alaihi wa sallama fi ta'ami al mimma yalihi musamman wanda zai ci da jama'a kai ko ba da jama'a ne ba mutum ya ci abin da yake kusa da shi ندبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك liman akala ma'ahu kama fi sahihil bukhari hmm? Hmm? ya daga al'akalu mimma kai kaga wuri yalihi yara ai wannan tatacce ne mai kyan ne akalo mai yali kuma ka kadisi ne ino duban ko ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في الشراب اعطاء من باليمين انسى ابا وند كداما وجوبا لانه صلى الله عليه وسلم شرب اللبن يا شانون وان يساره ابو بكر رضي الله عنه وان يمينه اعرابي a daman annabi ko wani mutumin karkara fa a tahul arabiya kawai faddalahu ko arabiya sun makala al'aimana fal'aimana kama fi sahihil bukari to ai gaskiyan da ake magana kenan ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم ثم قال آآ في الشراب عدم التنفس في الإناء ندبت kada a yi numfashi a masaki idan ka kafa bakinka su su su su su numfashi ga kare cire kwanon sannan kamar yadda su su su su ka cire kayi na uku ya shi ka amma ka kai numfashi a ciki لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء يا إسحاق